Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com kuma kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 15 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudurin doka da za ta takaita gina shamaki akan iyakar ƙasar da Mexico. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, Amurka da Turai za su iya aiki tare a kan Iran. Tokarin labaran kenan za a ji ƙarin bayani game da kammala yakin neman zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya je a Katsina. Kuma ji cewa tuni hukumar zaben Najeriya ta fara tura wasu kayan zaɓe na sharar fage. musamman kayayyakin da ba su shafi zaɓe kai tsaye ba abin da ake kira non-sensitive materials wato kayayyaki na yau da kullum an kai su matakan da suka dace har na ƙananan hukumomi. Za kuma aji yadda jam'iyyu ke ta faɗi tashi na ƙarshe gabanin zaben da za a yi gobe Asabar. Idan mun kaɗa jihar Borno Najeriya kuma za a ji ƙalubalen zaɓe a wurin. Sannan za mu je Ghana inda 'yan ƙasar kewa Najeriya fatan alheri albarkacin zaben na gobe. To sai kuma a mana aikin gafara saboda ba za mu samu damar gabatar muku da shirin lafiya uwar jiki ba saboda wasu batutuwa da suka sha ƙarfinmu. Amma fa za a sha rahotanni kafin nan a fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump zai sa hannu a kan ƙudurin dokar da za ta taƙaita gina shamaki a kan iyakar ƙasar da Mexico, amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kwararowar bakin haure. Saka hannu da Trump zai yi a kan shafi 1159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakanin daren Juma'a. sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 zama a gida ƙudurin dokar zai baiwa trump dala biliyan ɗaya da miliyan 375 a cikin kudaden don gina shamaki kan iyaka na kilomita 90 a cikin kilomita 300,000 ƙasa da kashi da kashi da bisa hudu na dala biliyan biyar da ɗigo bakwai da ya nema don gina katanga ya faɗa a cikin wannan sati bai ji daɗi ba tare da samun abin da kwamitin haɗin kan 'yan majalisa suka amince da shi aƙalla sojoji arba'in suka rasa ransu a jiya alhamis a yankin kashmir da ke indiya a lokacin da wata mota makare da bamabamai ta tarwatse a cikin jerin gwanan motoci harin shine mafi muni da aka da aka hari jami'an tsaro a yankin kashmir ya faru yayin da jerin gwanon motoci saba'in suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin kashmir sirnaga wannan harin yana iya ruruta wutar rikici tsakanin india tare da babbar abokiyar jayayyar pakistan wadda gwamnatin india take zargi ana ba su mafaka da kuma goyon bayan 'yan bindiga da suke tada hankali a kashmir sa'o'i da kai harin indiya ta ɗaura alhakin harin akan wata ƙungiya da ke pakistan mai suna islamist jaish e muhammad sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka da turai za su iya aiki tare akan iran duk da bambance-bambancen su kan abin da amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda Pompeo ya yi magana a jiya Alhamis a lokacin rufe taron diflomasiya a Warsa, ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya nuna cewa Turai da Amurka har yanzu suna damuwa a kan yadda Iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami. Ministan harkokin wajen Poland, ya ce Turai da Amurka sun amince cewa Iran tana barazana da tsaron ƙasa da ƙasa amma suna jayayya kan abin da ya kamata a yi a kai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Venezuela, Hoji Ariza, ya sanar ji Alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diflomasiyya waɗanda suka yi imani cewa amurka da wasu ƙasashe na karya dokar majalisar ɗinkin duniya da ta hana yin katsa london a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar ariza yana zagaye da jami'an diflomasiya daga ƙasashe goma sha shida ciki har da rasha china iran north korea da kuma cuba a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu a zauren majalisar ɗinkin duniya waɗannan ƙasashe suna ci gaba da goyon bayan gwamnatin nicolas maduro a venezuela yayin da kusan ƙasashe hamsin da amurka ke wa jagoranci suka amince da madugun 'yan adawa juan guido a matsayin shugaban ƙasa sabon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan haiti karl murad kantab ya ce ƙasarmu tana shirin watsewa ya faɗi haka ne lokacin da ya kirawo taron manema labarai a jiya alhamis inda ya karyata tashin hankali da ake cewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da kuma lalata dukiya kwanaki takwas a jere dubban mutane suke zanga-zangar rashin aikin yi cin hanci da rashawa da kuma abin da suke ganin rashin iya aiki na gwamnati don ta gyara matsalolin da suka addabi ƙasar. Kanta ya faɗawa manema labarai yana da shirin da zai kawo ƙarshen wannan rikici yana kuma kira da shugaba Cobinal Moy da ya yi wa ƙasar bayani ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da shekara guda ana aiki domin a taimakawa yankin Somaliland ya haɓaka dangantakar kasuwanci da ƙasar Habasha, hakan ya kankama manyan shugabanni suna da fatan za a ci gaba da samun taimakon bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen da kuma ƙarfafa matsayi a cikin ƙasashen afirka yankin da ya fuskanci canji da sauri a cikin shekarar da ta wuce ta 2018 wata ƙungiya mai zaman kanta da take a birnin london ita ta shirya ta faɗa a ranar talata da ta wuce harkokin kasuwancin da kuma neman 'yan kasuwa na waje su zo su zuba jari ta neman don a taimaka wa ƙasar da take cikin jerin ƙasashe matalauta a duniya ta ci gaba da amfanar da dangantakar kasuwanci tun a lokacin shekarar 2018 suke aiki da shugabanni daga yankin somaliland don ci gaba da ƙulla yarjejeniyar tattalin arziki tare da ƙasar habasha. To Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za fara ne da batun kammala yakin neman zaɓe a Najeriya. kamar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta pdp shi ma ɗan takarar jam'iyya mai mulki apc shugaban najeriya muhammadu buhari jiya alhamis ya kammala yakin neman zabensa a jihar katsina wakilin sashen hausa sani malamfashi ya aiko da rahoton wannan gangami na ƙarshe gabanin zaben inda har shugaba buhari ke cewa shugaba buhari ya kuma sake bayar da manyan dalilai uku da jam'iyyarsu ta apc ke kafa hujja da su wajen neman a sake zabanta a karo na biyu shugaba buhari ya jaddada cewa ɗorawa za a yi a ayyukan cima waɗannan gurori uku wato tabbatar da zaman lafiya da kawo wadata a ƙasa da kuma yaƙi da almundahana inda ya ce godiya ta tabbata ga Allah saboda abin da aka cimma da zaman lafiya musamman ma a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ya ce ko da ya zama shugaban ƙasa ya tarar da ƙananan hukumomi aƙalla sha bakwai ne ke hannun 'yan Boko Haram amma yanzu ko guda babu a hannunsu. To amma shugaba Buhari ya amsa cewa har yanzu 'yan Boko Haram ɗin na rike da wasu mutane musamman ma 'yan mata waɗanda ya ce sukan yi amfani da wasu daga cikinsu da suka jirkita musu hankali wajen kai hare-hare. Shugaba Buhari ya watsi da kabarar da 'yan Boko Haram ke yi a lokutan da suke kai hare-hare, ya ce wanda ya imani da Allah baya kai hari kan wanda bai ji ba bai gani ba bai kuma san hawa ba balle sauka, musamman ma a lokacin da yake gaban mahaliccinsa yana ibada. Ya ce wannan ba musulunci ba ne ko muskala zaratin. Hasalima, in ji Buhari, an fara ganewa, don haka yanzu da ƙyar 'yan Boko Haram ɗin ke samun mabiya. game da tattalin arziki kuwa shugaba buhari ya ce akalla manoma za su yi shaidar cewa an samu taki da sauran kayan tallafin noma cikin rahusa har damuna biyu zuwa uku da suka gabata sun yi albarka ya ce yanzu najeriya ba ta shigo da shinkafa saboda tana noma wadatacciya don haka ana samun kuɗin gudanar da ayyukan ci gaba kamar gina hanyoyi da layukan dogo da kuma shirin wanzar da wutar lantarki buhari ya alkawarin rike amana da kuma kare talaka daga abin da ya kira maciya amana Ɗan takarar na apc ya kuma ɗaga hannun gwamna aminu bello masari da 'yan takarar majalisar dattawa shi ko gwamna masari kiraye da a ɗauki kaɗa ƙuri'ar da muhimmancin gaske kar a yi zaɓen tuman dare. a dogon magana zan jama'a mata da maza kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu. Gaskiya taro mun ji daɗi kuma jama'a ba ma magana a lissafa iya yawan jama'a sai dai a ce Allah kai kowa gida lahiya ga mutane nan ba a duka tsuna ta cika ba guri duk kuma za ku ba su kura. Kura ma sunanta tana hannun shi insha Allah wasu mata cikin mota suna kokarin tafiya gida hajiya sunan ki ana hajiya asma'u rima yanzu a koma gida ne to yaya kike alhamdulillah ya labarin kura alhamdulillah buhari lahiya lau kin shi garas a gaida sani To ita kuma hukumar zaben Najeriya ta ce a ci gaba da ɗaukar matakan da take yi don ganin ba a samu matsala ba a zaben na gobe tun ta fara tura kayan zaɓe na sharar fage daga Abuja ga wakiliyarmu Hauwa Umar da cikakken rahoton. A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zaɓe ta ƙasar mai zaman kanta INEC ta ci gaba da rarraba kayayyakin zaɓe a rumfunar da za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar. Hukumar ta fara ne da rarraba kayan aiki na yau da kullum. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. To alhamdulillah kawo yanzu hukumar zaɓe ta fara tura kayan zaɓe zuwa matakai daban-daban ciki har da na jihohi, musamman kayayyakin da ba su shafi zaɓe kai tsaye ba abin da ake kira non-sensitive materials wato kayayyaki na yau da kullum an kai su matakan da suka dace har na kananan hukumomi amma kamar irin manyan kaya irin abin da ya shafi ballot paper da kuma takardar rubuta sakamako waɗannan suna nan killace a wurin da ya dace a babban bankin tarayyar najeriya ta yadda sai ana gab da zaɓe ne ake kai su matakan yin aiki da su domin su waɗannan kaya ne muhimmai da ba a yin wasan ajiyesu su a kusa da wurin da wani ma zai gansu ballantana akwai kwaya ko akai gai musu illa. Malam Bello ya ci gaba da bayani kan yadda za a gudanar da zaben da kuma yadda za a fayyace shi. In Allah ya mu ranar Asabar da safe ranar goma sha shida ga wata kenan na watan Fabrairu da muke ciki na dubu biyu da goma sha tara al'umman Najeriya muna sa ran su yi dafifi zuwa rumfunan zaben su tsakanin karfe takwas zuwa karfe biyu na wannan rana. Idan mutane suka rage akan layi da misalin karfe biyu za a ci gaba da yin aiki hidimar zaɓe har zuwa na wanda yake kan layi na ƙarshe amma da zaran karfe biyu ta yi in ba kowa a wuri ma'ana kowa ya jefa kenan sai a dakatar da zaɓe a buɗe akwati a zuzzuge shi a ƙidaya don a fara fayyace abin da kowace jam'iyya ta samu a rumfar zaɓen da aka gudanar da zaɓe da zaran an kammala wannan aiki sauran abin da ya rage tara sakamako ne a matakai daban-daban wanda ya haɗa daga na unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi zuwa na jihohi ya zuwa na tarayya ɗungurungum yadda za a fayyace sakamakon zaɓen shugaban ƙasa amma sauran zaɓuɓɓuka da suka shafi 'yan majalisun tarayya ma'ana reps da wato wakilai kenan da na dattawa za a bayyana sakamakonsu a matakan yankunan da da suke wakilta. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta takaita zirga-zirga a ranar da za a gudanar da zaben domin inganta tsaro a kasar. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa'u, har yanzu muna Abuja inda Nasiru Adamu elikaya shi kuma ya haɗa mana rahoto kan yadda jam'iyyu da 'yan takara ke faɗi shi na ƙarshe gabanin zaben. kwana ɗaya gabanin babban zaben najeriya gobe asabar manyan jam'iyyu na ƙara nuna gonayensu ne suka dace a bawa damar rike madafun mulkin najeriya manyan ƙungiyoyin kamfen na aika sakonni ta wayoyin salula da dandalin yanar gizo da ke nuna wa imma apc na cewa pdp ta lalata najeriya a tsawon shekaru goma sha shida ko kuma kaga pdp na cewa ai apc ba ta cika alkawarin kamfen ba sai yawan magana gidado ibrahim shine kakakin ƙungiyar kamfen ɗin buhari wato bco da ke cewa akasarin jama'a sun gamsu da salon mulkin shugaba buhari a ba kowa zai iya canza zaben nan ba wanda zai ci zaben nan insha Allah shine shugaban kasa mai ci president Muhammadu Buhari shugaba Muhammadu Buhari domin in ka lura a kamfen din wai ba ma wa kowa kazafi shugaba Buhari bai wa kowa kazafi bai wa kowa sharri yana faɗan abin da yi ne da abin da haka ne a ƙasa ya nuna mana cewa ba wani ɗan takara da zai iya doke shugaba Muhammadu Buhari da yardan Allah Allah ya kai mu to da yake kace da yardar Allah su ma mutanen PDP wato mutanen Atiku Abubakar na cewa da yardar Allah su ma za su lashe zaben za su lashe zabe da sai da NNPC ne kuma da baya da suka sai da Nitel da NEPA da AIRWAYS suka bar mana rikici sai yanzu ne aka za ka da wannan ne za su yi kamfen a zabe su da sai da gidajen gwamnati duk yawancin gwamnati sosai da gidajen gwamnati da ana sayarwa su za su samu da wannan kamfen ne za su ci zabe shugaban shugaban kungiyar tallafawa kamfen din Buhari BSO Dr. Mahmud Abubakar ya ce sun shirya whatsapp don zarcewa kan mulki. Kun ga inda muka baro, kun ga inda muka kawo yanzu na nasara da samun canje-canje masu inganci. To idan ana so ya ɗore shine a sake zaben shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara shekara hudu domin zai ninninka wa'annan abubuwa. Yanzu ne za a ƙara samun sauki domin mun zo mun tarar da matsaloli da dama wanda dole mun ɗauki lokaci muna warware wa'annan matsaloli. Kamar misali da muka zo muka tarar da kuɗin albashin ma'aikata biliyoyi da ake bi. Haka ya cire kuɗi maƙudai masu numfashi ya bayar aka biya. A nasa bangaren sakataren PDP na kasa sanata Umar Tsauri ya ce a yanzu babu bare gurbi ma a jam'iyyar tasu. PDP ta yi banna amma mutane suka banna mutanen kuma su ne su koma APC wanda duke PDP yanzu. In yana cikin PDP yanzu to shi dan PDP ne zahiri ba zalimi bane. Duk azalman sun koma ke zalunci. Mai da mai zalunci lokacin PDP. Agreed. Amma suwa suwa suka zalunci wanda ya zalunci a lokacin PDP da akwai gwamnati. To baya iya zama sai ya zalunci saboda kasi baya iya zama sai inda gwamnati take. Yanzu ya bar PDP da ba gwamnati ya koma APC ya ya shiga gwamnati kai yanzu in na ce maka ka faɗi mani mutum ɗari wanda ya koma apc da pdp ko da kai ba kai za ka faɗi su dukkan su azzalumai ne a cikin pdp yanzu sun kuma can suna zalunci fitattu daga jam'iyyun adawa na mara wa manyan jam'iyyun biyu baya musamman ma a zaben shugaban kasa da hakan ya takaita sharhi kan apc da pdp nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya don koma da dangina Haka ne kuma a gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno mu ji irin kalubalen da ake fama da shi a can mai nasaba da al'amarin na gobe Haruna Dauda gare ka. ganin cewa wannan asabar din ne za a soma da zafin shugaban kasa da kuma 'yan majalisun tarayya hakan ya sa wasu shiga wata yarjejeniya na tabbatar da cewa an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani tashin hankali ba sai dai kuma baba gana musa dan takarar gwamna a jihar borno kuma na jam'iyyar ppa wanda kuma ya kira kansa a matsayin shugaban 'yan takarar gwamnoni da ya ce ba sa cikin irin wannan yarjejeniya to ko menene dalilinsa na faɗin hakan ba mu mu sa hannu ba za mu saka hannu ba a kan abin da ba mu sani ba ba a kare mana dukiya ba a kare mana property eh, ana goyon bayan APC a Borno kun ce ba za ku ce ba za ku shiga wannan ba akwai ba amma jam'iyyu kamar jam'iyyar PDP APC da wasu jam'iyyu haka na gansu anan kai ka saurare ne ka ga imam ko ka ga zulum in ana magana ka saurare ni shugaban ka saurare ni me yasa Buhari ya je a sa hannu me yasa Atiku ya je a sa hannu PDP da APC wannan sun raina tafiya ma gaba daya ga shugaban jam'iyyar PDP ne kai ka saurare ni ni ma shugaban fati ne kuma gubernatorial candidate ne saboda haka dan ka ganshi shine gwamna ga zama na pdp shi ne gwamna ne abinda suke cewa kai ka saurare ni ka saurane ni ka saurane ni ka ce excellency dole ka bani wannan darajan kai dan jarida ne mu da ku hannu hannu da hannu muke aiki ka gane ba saboda haka ba wani mitin da ake yi a nan wajen wanda dan takarar gwamna kashin shetima ya taba zuwa dan ya daina yan sandan ya daina kananan jami'un nan shi imam din ma bai taba zuwa ba saboda haka wakile ta sauki wakilan su je su sa hannu an jam'iyyu 32 ne suka ce da gwamna a 2019 zabe saboda haka mu yanzu mun ce zaben nan na gwamna ba za a yi ba ma za a saurare mu za mu iya kaiwa kotu mu yanzu wanda muka janye 20 ne gwamnoni ashirin ne a cikin talatin da biyu ashirin mun janye ba za mu sa hannu a fisa kwad ba kuma zaɓe lafiya za a yi a borno za mu shiga mana tunda sunan mu ya fita inec ba wanda ya isa ba mahalukin da ya isa ya cire sunan mu a yan takarar gwamna sai da alhaji rufai manguno da kuma ke takarar gwamna gashin inuwan jam'iyyar independent democrat ya ce yana da ja kan kirarin da abokin takarar nasa ya yi kuma har ma sun rattafa hannu kan wannan yarjejeniya wannan ba gaskiya bane ni ne chairman governance forum mu talatin da biyu ne ba gaskiya bane wannan takarda ni ma zan iya rubuta mu talatin duka ba mu amince ba amma ƙarya ne wannan ba gaskiya bane saboda haka ina tare da jama'a na yawanci sun amince da wannan abun wannan ba gaskiya bane idan takarar gwamna ne ni na shugaban wannan in ina so ko ni kare zan ce zan iya rubuta an ce mu talatin ba mu amince ba amma ga shi ƙarya na yau mutane suna cikin daram suna sanya hannayensu saboda haka wannan ba gaskiya bane sai cewa shi shi ne wannan wannan yana ayyana kansa ne ciyaman amma waye yake da shi da zai ce shi ne ciyaman waye alhaji muktar abdullahi shine shugaban gamayyar jam'iyyun nan da ke jihar borno wanda kuma na tambaye shi matsayi su game da wannan jejeniya da jam'iyyun ke rattaba hannu na gudanar da zaben lafiya ga kuma abin da ke cewa wannan abin dama ba dole ba ne ana so a samu haɗin kai ne a jihar borno ba niyan wani ba ne ya zo ya ce in baka sa hannu ba za a daure ka ko in ka sa hannu za a baka wani abu wannan abin jihar mu ne amma kin ko so ba za ka rage ma eh, wani abu ba kuma ba za ka kara ma wani abu ba illa kai zaman ka ne ka tabbatar cewa kai mai son zaman lafiya a borno ne sai dai kwamishin 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya ce sun kira taron waɗannan 'ya'yan jam'iyyun ne na tabbatar da cewa an gudanar da zaben ba tare da samun wani tashin hankali ba kuma ce yanzu haka jam'iyyu guda arba'in 44 ne suka rattafa hannu na amincewa da wannan yarjejeniya cikin jam'iyyu 46 da suka fidda 'yan takara a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna daga najeriya kuma bari mu tsallaka ghana mu ji yadda su kuma ke ganin zaben na najeriya da kuma irin sharwarin da suke da su ga makwabtansu 'yan najeriya ritwan abbas gare ka bai buya ba cewar babban zaben tarayyar najeriya na da muhimmancin gasken gaske ba wai kawai ga al'ummar najeriya kawai ba har da baki ɗayan ƙasashen afirka musamman makauta akan haka na kewaya nan birnin akra don in ji abin da mutane ke cewa game da zaben sunana salisu maude sarkin samarin hausawan birnin ankara ghana ga baki ɗaya yan uwa da matasa da kuke najeriya muna muku fatan alhairi kuma muna yi muku addu'a bisa wannan kuri'a da za a jefa fatan ku yi shi lafiya ku kare shi lafiya shi siyasa dai ba addini ba ne kowa ya zaɓi abin da yake so ni ne sarki Murana, bila ango sarkin zangon kwashima daga nan akra ƙasan ghana game da zaɓen gar za a yi muna fata allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya duk wanda ya tahi da safe ya zo bi layi ya jefa ƙur'an shi ya koma gida ya sarara in an gama jefa ƙuri'a kana da dama ka zo ka saurara ka ji ya Allah wanda ka jefa muwa shi ya nasara ko ko haka nan muna fata a yi shi lafiya ƙarin lafiya sunana maimuna ibrahim ina fatan alheri da kullum musulmi duka suke kano daga batun wannan zaɓe da za a yi a yi shi cikin lafiya ƙari lafiya duk wanda allah ya nufa da rabon shi a bashi cikin limana ubangijin allah kai ya sa su yi wani harkisi da zai dame su abinda daidai fi alkhairi ubangijin allah ya tabbatar duk wanda ke da rabo allah ya bashi sa'a da rabo jama'a assalamu alaikum sunana rabilu yawale agwarmaji karamar hukumar ningi bauchi state nigeria mazaunin fadama accra ghana wannan zaɓe da za a yi ranar asabar mai zuwa ubangiji allah isa a yi lafiya a gama lafiya duk kuma wanda ya ci wannan kujera to da fata a ɗauka a bahe cikin lumana don allah al'umma mai haƙuri ga duk wanda ya ci a ɗauka a bashi haka allah ya hukunta ubangiji kuma allah isa a yi lafiya a gama lafiya shakka babu hankalin al'umma dai ka cukam ya karkata ga wannan zaɓe wadda zakaran gwajin dafi ne ga tsarin demokaradiyyar Najeriya wacce ita ce uwa mai shayar da mama ga Afirka. Allah da ya sa a yi a gama lafiya. Ridwanallah muktara bas! sashen Hausa na muryar Amurka, Accra. ce ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun ce babban abin da za mu ba shi shine zama lafiya da wadata. bayan da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun ku. To yanzu kuma ga Muhammad Baballe ya dawo da labaran duniya a fa wannan karan a takaice. To Ibrahim ga labaran a takaice. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump zai sa hannu a kan ƙudurin dokar da za ta taƙaita gina shamaki a kan iyakar ƙasar da Mexico amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kwararowar bakin haure saka hannun da trump zai yi a kan shafi 1159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakiyar daren juma'a sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 zama a gida. aƙalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India a lokacin da wata mota makare da bama ta tarwatse a cikin jerin gwanon motoci. Harin shine mafi muni da aka da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir ya faru yayin da jerin gwanan motoci saba'in suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka da turai za su iya aiki tare a kan iran duk da bambance bambancen su kan abin da amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda pompeo ya yi magana a jiya alhamis a lokacin rufe taron diflomasiya a warsa ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare iran a cikin ɗakin nan ya nuna cewa turai da amurka har yanzu suna damuwa akan yadda iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami ministan harkokin wajen venezuela hoji ariza ya sanar jiya alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diplomasiya waɗanda suka yi imani cewa amurka da wasu ƙasashe na na karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hana yin katsa landan a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi baba ɗan liti mai saje wanda tuni aka yi jana'izarsa ranar tara ga watan nan na fabrairu a malumfashi Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi baballe da ya karanto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mana wannan lokacin smith ni ibrahim almasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.